أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما أمرنا الله بذلك ووعدنا عليه أجرا عظيما إنكم أيها المسلمون تقبلون أياما هي أياما شديدة بسبب حالة الجو إنكم تقبلون عزة الصيف الذي تكثر فيه الحرارة وتكثر فيه الأمراض والأوبئة فعليكم عباد الله أن تهتدوا بهدي دينكم في التعامل مع هذا الموسم السنوي إن هذه الاختلافات في الليل والنهار وفي المواسم من آيات الله عز وجل قال الله عز وجل إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وقال جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وإن المؤمن هو الذي قضى الله أمره كله له خير إن أصابه خير إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له وهذه الأيام التي نقبل فيها التي نقبل عليها هي أيام تحتاج إلى الصبر بسبب كثرة الحرارة وطول, وطول ساعات النهار وقصر ساعات الليل الصيام فيها عزيز وصلاة الليل فيها وصلاة الليل فيها وقتها ضيق فلذلك المؤمن يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد وسؤال الله تعالى, سؤال الله تعالى التوفيق والسداد إن هذه الأمور عباد الله تتطلب منا أن نتذكر وصية الله تعالى للمؤمنين ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم تلك الوصايا هي الصبر وذلك بحبس النفس على المكروه حبس النفس على مراد الله جل وعلا ثم نبذل الجهد في التفكير في أحوال الناس فالتصدق في هذه الأيام خاصة, خاصة صدقة الماء من أفضل الأمور ومن أفضل القربات لأن الناس في هذه الأيام يعانون من شدة العطش وتذكروا عباد الله أن الله رحم امرأة وغفر لها ما أنها كان من البغي بسبب, بسبب سقيا سقتها لذي كبد حر وهو الكلب أكرمكم الله سقته من الماء فشكر الله لها وغفر لها فما بالكم بالتصدق على من يلها على على رجل فما بالكم من تصدق بصدقة على بني على ابن آدم الذي فضله الله تعالى على كثير ممن خلق تفضيلا لا سيما وذلك وذلك وذلك المخلوق ممن يلهج ممن يلهج لسانه بذكر الله تعالى وهو ممن يسجد لله ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فتصدقوا عباد الله في هذه الأيام وراقبوا أحوال إخوانكم ثم خذوا بالأسباب في أخذ الوقاية من الأمراض الفتاكة خاصة مرض الحمى الشوكية الذي يكثر انتشاره في مثل هذه الأيام فناموا فلا تناموا في الغرف المغلقة افتحوا النوافذ واحصلوا على التهوئة بقدر, بقدر ما استطعتم ثم خذوا التطعيم فإن, فإن الأخذ بالتطعيم من الأمور الوقائية التي أمر الله تعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها في قوله صلوات الله وسلامه عليه تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء ثم صلوا الله تعالى التوفيق والسداد وتذكروا وتذكروا بحرارة الأيام حرارة نار, حرارة نار جهنم وإنه لا ينجي ولا يجير منها إلا الله عز وجل وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول بعد كل صلاة الفجر وبعد كل صلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات ثم نقول اللهم أجرني من النار فإن من قال ذلك فمات في يومه أجاره الله تعالى من النار ومن قالها في أول الليل ونام من ليلته أجاره الله تعالى من النار فهذا من الأمور المهمة التي ينبغي للمؤمن أن يلتزمها في مثل هذه الأيام العصيبة نسأل الله لنا ولكم السلامة وتمام العافية إنه ولي العافية والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسول عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أنواع مسلمين مجد أوران الله جل وعلا كما يند الله يأمر شيء مدجين أورانسا kuma ya mana alkawarin alkhairi mai girma a cikin tsoron Allah Allah ya mana guzurin takawa Allah ya sanya mu zanya ta zama to tsira gare mu daga fushin Allah da kuma kunyata a nan duniya muna cikin kwanaki waɗanda suke kwanaki ne na tsananin zafi wanda muke fuskantar wato kafin saukar ruwa muke fuskantar tsananin zafi da irin abubuwan da wannan yake zuwa da shi na wato takurar rayuwa da kishi da cututtuka da suke sun keɓanta da lokaci irin wannan to a kowane hali mumini ya shiga wajibi ne ya koma ya ga irin koyarwar wannan addini namu addinin rahama me wani irin koyarwa aka yi mana ya ya kamata mu ta'amuli da irin wannan zamani wannan dai yana daga cikin hikimar Allah yadda Allah yake jujjuyawar dare da rana yake jujjuyawar yanayi daga sanyi zuwa zafi zuwa damuna zuwa lokacin girbi duk wannan yana daga cikin ikon Allah da babu mai iko akan kawo shi in ba Allah jalla wa ala ba babu wani babu wani mai iko ko taro na mutane wanda zai iya kawo canji a cikin yanayi in ba Allah jalla wa ala ba saboda haka wannan yana daga cikin abin da zai samu mu rusuna ma Allah mu nuna ma Allah a cikin zuciyarmu Kancewar mun yadda kan cewar Allah madaukakin sarki sarki shine muqallibul layli wan nahar shine mai jujjuyawa dare da rana shine mai iko akan komai kamar yadda Allah ta'ala yace inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار hakika a cikin halittar samai da ƙasa da wa dare da rana akwai ayoyi masu girma ga mutane masu hankali wanda yake mai haske waɗannan mutane su ne waɗanda suke ambaton Allah wato su ne suke ambaton Allah a tsaye da a zaune da kuma a kwance kuma suke tunani mai zurfi a cikin halittar sama da ƙasa suke cewa ya Allah baka halicci wannan ba kwatsam ba tare da wani hikima ba don haka ka tsirar da mu daga azabar wuta saboda haka lokaci abu ne wanda zai sanya mu irin wannan wannan mu tunani akan ganin irin kudura Allah da girman karfinsa wajen kawo irin wannan canji a cikin halitta wanda zai sanya tsanani da kowa sai ya dandana sai ya ji shi sai ya yi kuka da irin halin da ake ciki Da babu mai iko akan wannan sai Allah kamar yadda babu mai ikon yaye shi in ba Allah jalla wa ala ba kuma wannan zai tunatar da mu irin karfin sultanin Allah irin karfin ikon Allah wannan zai tunatar da mu irin girman azabar Allah irin wannan tsanani wanda yake mutum yake wahalar wato jure masa to wannan kaɗan ne akan halin da halin da bayan Allah za mu shiga ciki ranar tashin alkiyama ran da Allah zai kusantar da wuta <clears throat> zai kusantar da rana ga bayinsa ya zamanto cewar suna yin gumi har suna nitsewa a cikin guminsu in banda wanda Allah maɗaukakin sarki ya kawo masa sauki saboda albarkacin ayyukansa ya sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa in ba inuwarsa ba saboda haka wannan shi ne zai sanya mu mu ji tsoron wannan haɗuwa da Allah ko mu ji tsoron girman ƙudurar Allah yayin da Allah ya ce zai yi azaba da wuta to hakika azaban nan tasa azaba ce domin gashi abinda Allah ya saukan mana a duniya ba mu da ikon jure masa ba mu da ikon ɗaukar nauyinsa kai dai kullum muna cikin wayo Allah muna cikin neman kawo sauki da yayewa daga cikin wannan tsanani to wannan duk abu ne wanda yake zai wajabta mana tsoron Allah to amma babu wanda zai yi wannan sai wanda yake ambaton Allah a tsaye da a zaune da a kwance domin su ayoyin Allah kullum a cikin bayyana suke kullum a cikin zuwa suke amma da yawa daga cikin mutane suna tsallake waɗannan ayoyi suna marafkana babu mai faɗaka daga ayoyin Allah sai mai yawan tuna Allah sai mai yawan ambaton Allah wannan shine fa'idar halattar mu zuwa ga wuraren da ake ambaton Allah masallatai da wuraren da ake karatu domin wannan ya tunatar da mu Allah ya zamanto mun yi izina da ayoyinsa to hakika wannan canzawar yanayi yana daga cikin ayoyin Allah da ya wajaba mu nuna ma Allah a cikin zuciyarmu kan cewa Allah mun ga mun ga girmanka mun ga kudurarka mun yi imani da kai dan haka kawo mana sauki ka kawo mana yayewa daga cikin dukkan wani tsanani da muke ciki yana daga cikin abin izina da lokaci irin wannan musancewar Allah maɗaukakin sarki ya tausaya shi kansa tausaya ma bayinsa yadda ya kawo musu abubuwa na sauƙi. Su ne wato kada yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata a ranaku irin wannan wato jinkirta yin sallah ba a lokacin da ake tsananin zafi ba har sai rana ta ɗanyi sauƙi sannan ai sallah saboda wahalar fitowa daga cikin gidaje da tafiya cikin tsananin rana da tafiya cikin garjin rana haka zalika da taƙaita tsawon sallah saboda tausayawa da halin da ake ciki na tsanani yana daga cikin kula da wannan hali wato yin haƙuri domin shi al'amarin mumini shi ne kaɗai yake samun ganima daga dukkan halin da ya shiga ciki idan halin alheri ne ya godiya Allah ya bashi lada ya ɗaukaka darajarsa idan halin tsanani ne ya haƙuri ya juriya Allah maɗaukakin sarki ya bashi ladan haƙurinsa wanda shi kwa ladan haƙuri ba shi da iyaka to daga cikin abubuwan da irin wannan yanayi ya gada shi ne cewa rana tana da tsawo saboda haka azumi yana da izza azumi yana da wahala kuma dare yana da gajarta saboda haka lokacin sallar dare ya taƙaita ba kamar lokacin sanyi ba wanda mumini ya samu ganima na samun tsawon lokacin dare da zai samu sallah mai tsawo da gajartar lokacin rana yadda zai samu saukin yin azumi yanzu sai mutum ya daure to shi lada kuma gwargwadon irin haƙurin da mutum ya yi ne da gwargwadon irin wato wahalar da ya sha akwai daga cikin zaratan akwai daga cikin jarumai cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka rawaito daga Mu'adh ibn Jabal suna cewa ba abin da yake sanya shi yake wato jin daɗin rayuwa ta duniya illa wato tsawon lokaci na rana da ake tsananin zafi kuma ake yana azumi a wannan rana to waɗannan wanda Allah ya ba su ƙarfi a cikin bautar Allah kenan Allah ya ƙarfafa mu a cikin bauta masa domin dukkan abin da mutum ya yi ya sha wahala domin sa saboda Allah to Allah zai girmama ladansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ajruki ala qadri nasabiki ladanki a gurgudan wahalar da kika sha ne Allah ya sare mana bauta masa yadda yake so kuma wannan lokaci ne da ya waje wato mu yi izina da irin cututtuka da suke zuwa cututtuka musamman cutar sankarau wanda take yawa take yaduwa a cikin zamani irin wannan wajibi ne mu dauki matakai na rigakafi daga wannan cuta mu guji kwana a wuri wanda yake iska ba ta shigowa wuri wanda yake babu wato isasshe iska wadda za ta sanya ya zamanto cewa kwayo irin wa'annan kwayoyin cutan ba su yadu ba domin idan babu iska lokacin ne suke yaduwa ake kamuwa da irin wannan cuta sannan mai rigakafi akwai addu'ar allurar rigakafi da ake ta wannan cuta musamman ga yara kananan yara amana ne a hannunmu ba su san su kula da kansu ba mu ne za mu kula da rayuwarsu da lafiyarsu saboda haka mu je a yi musu rigakafi domin yin rigakafi ɗin nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni da shi Shi ne ya ce ku nemi magani bayan Allah babu wata cuta da Allah ya saukar face ya saukar mata da magani dan haka a nemi magunguna kamar yadda gwamnati ta yi kokari ta kawo wuraren da ake rigakafi din nan a je ai wannan allura saboda tsare lafiya tsare rayuwa yana daga cikin wajiban addini sai da lafiya sai da rayuwa ne za a iya bautar Allah duk waɗannan suna daga cikin abin da ya waje ba mai izina da su sannan daga cikin abin da za mu tuna na wato tsananin azabar Allah ta wutar ta wutar jahannama yayin da muka ji tsananin zafi irin wanda muke ciki a cikin wannan shine mai riko da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana cewa duk wanda bayan sallar asuba yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma tun kafin ya nade kafarsa daga inda yake zama bayan yayi sallama sannan bayan nan ya yace Allahumma jirni minan na sau bakwai ma'ana Allah ka tsirtar da ni daga wuta ya faɗa haka sau bakwai to idan ya mutu a cikin wannan yinin Allah zai tsirar da shi daga wuta haka idan kuma da magarba ya faɗi irin wannan idan ya mutu a cikin wannan dare Allah zai tsirar da shi daga azabar wuta to tsananin wannan tsananin wannan zafi ya tunatar da mu dukkan abubuwan da zamu domin tsirar daga domin neman tsira daga azabar jahannama don babu mai tsirar da mu daga gare ta in ba shi ba jalla wa ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu ya kawo mana sauki da aminci da kwanciyar hankali ya yaye mana wannan tsanani ya kawo mana sauki ya ba mu wucewa a cikin wannan yanayi lafiya ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya inganta mana addinin mu da rayuwar mu. da duniyarmu da iyalanmu da zuriyarmu Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a cikin alkur'ani inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعين علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين تقبل وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا ألسنتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وسلل سخيمة قلوبنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا أرحم الراحمين اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم وفقهم لهداك واجعل أعمالهم في رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل لهم بطانة صالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم أبعد عنهم بطانة سيئة التي تدلهم على الشر وتعينهم عليه اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله